to be honest wannan abu yana dore mun kai kafin ka ji namiji ɗaya ya kashe mace ko kuma ya kashe matarsa ko ƴan uwarsa sai ka ji mata ɗari ko kuma ma dubu sun kashe mazajensu da hannayensu ko kuma sun kashe wani da hannunsu me yasa haka mata wani irin mentality ne ke shigan mu da muke tunanin cewa in mun kashe mutum shi kenan ki kashe mutum ki ƙara rayuwarki a prison ko da a ce ba a kashe ki ba tunda muna jira ba wai wani hukuncin kisa muke yi ba ko ba a kashe ki ba kin fa gama rayuwar rayuwarki ta za a ce wai baki babu wani hanya da mutum zai biya rabu da wani wai sai kisan kai ko mijinki ne in baki ya san shi sake ki mana kowa ya kara gaba ai ba dole ake rayuwa aure ba amma wai sai ku dauke wuka ko kuma wani makami wai sai ka ji wai wai mace wai ta kashe mijinta ko kuma ka ga wai mace ce take da aure da yaranta wai amma wai wai tana da wani wai wai tana da wani side chick daban ba fa namiji bane fa yake da mata wai yake da side chicks ba wai har da mata yanzu wai kina da aure amma kuma kina biye ma wani namiji a waje na rantsi da Allah a matsayi na namiji ba a fa macen da wai ina mijinki zaki dinga mu'amala da wasu mazan ba ƙarya kike yi wallahi sai dai mu rabu akan wani dalili namiji ne ma a misali aka sani ma maybe yana da mata amma kuma zaka ka ga yana neman wata a waje wata kila auren ta zai amma ke kina mace ina wani daraja a macen da za a ce wai kina da miji wai kina having wani afiya da wannan miji daban haba dan Allah dan annabi na rantse da Allah yan uwana mata ku ji tsoron Allah yawancin abin da ke kashe aure kenan yanzu wanda kike so daban ki wanda yake aure saboda yana da kuɗi daban haka mata muke yawancin mu kin aura miji kina rufa ma kanki asiri ka a ce baki da aure amma kuma wanda kike so a cikin zuciyarki kike mu'amala da shi daban haba mata ta ki dinga an kanki wallahi in dai kin san baki son mutum wallahi tallahi kin abu da shi zai samu wacce take son shi amma me amfani wannan abin da kuke yi kina da tare da mijinki ki ki kina mu'amala da namijin yanzu ku duba ku ga cewa ba a tabbatar da labarin nan ba ku duba ku ga wannan baiwa Allah da ake tattaunare da ita a media ta kashe ta kashe wani ni tunanin ma da nake mijinta ne wai wai ba mijinta ba wai wani wai wai wani wai can sauhayi can daban kuma kina da matar aure dan Allah dan Annabi ku ji in wani labari da ba kai ba gindi yawancin mata abinda muka koma yi kenan wanda za ka aura daban wanda kake mu'amalar rayuwarka da shi daban wallahi ku ji tsoron Allah na rantse da Allah baki da wata hujja da zaki ki faɗa ma ubangiji in dai kina wannan abun baki da shi kake ce ma kije kina ma wani wai shedan wai wani shedan ne ya rinjaye ki karya kike yi zuciyarki ne a haka babu wani shedani da ya wuce ki wallahi mata mu dinga wannan maganan kishin mun san cewa mata dole ne ke kishi amma ku dinga sama kishin ku linzami kada kishi ya sa ki je ki dauka wuka ki kashe wani da nan cewa wai kin tsira kada kishi ya kai ki hallaka fa na rantsi da Allah zaki kara rayuwar ki a prison yanzu ina amfanin wannan yanzu ko da ƙarya ake mata ma kafin a wanke ta ma ai an da an bata mata suna misali ma kenan Allah ya sa mu dace Allah ubangiji ya raba mu da mummunan kaddara da kuma mummunar zuciya wannan bakar zuciya ne kaga mutum a fuska mutumin arziki a zuciya kuma munafiki wannan ai ta ma wuce munafuka Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu